مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله ألا يا شيد أنه لا إله إلا هو سوى باب أبو موتى لبسياتيش ألا نشيد أكونا walmala'ikatu sannan mala'iku ma sun shaida tare da Allah cewa Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne ya cancanta abota masa sai ce wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi malamai ke Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai kuma masana masu ilimi sun shaida cewa babu abota da gaskiya sai Allah da wannan za ka iya cewa duk wanda ba malami ba ne to baya cikin wannan shaidar baya ciki wannan shaidar ta Allah ce shi ya yi mala'ikunsa ma sun yi ta sannan kuma malamai su ma sun yi ta abu na biyu da ke tabbatar da darajar malamai a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya danganta su zuwa ga sunansa an rabbu yi amfani da ya'un nasab ya'un nasab tashrifiyya ya danganta su zuwa gare shi Allah ta'ala ya ce walakin kunu rabbaniyyi bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun walakin sai dai kunu rabbaniyi ku zama na Allah ku zama na Allah ku zama na ubangiji bima kuntum tu'allimuna alkitab saboda abinda kuka kasance kuna yi na karantar da littafin Allah wa bima kuntum tadrusun da abinda ku kuma kuke ci gaba da koya na littafin Allah babban malami al'imam abu umar zahi yana faɗa ya ce na tambayi sa'alab ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugar larabci a game da arrabbani ga arrabbu sannan sai aka kawo wata nunin sannan kuma sai aka kawo yawo ita wannan nunin ɗin malamai suna ce mata nunun ce ta taukidi amma ba a fi'ili ba a ƙa'ida nuna taukid na zuwa a cikin fi'ili ne la'adhabanna wanda illam ya fa'al ma'amuruhu la yusjananna wa la yakunan min as-sagiri saqila da khatifa amma nan sai aka yi amfani da ita a nas ba ake amfani da ita malamai suna cewa idan mutum ya kasance mai yawan gashi sai su ce mushi ash-sha'rani ba su cewa ash-sha'riyu sai a ce ash-sha'rani tawkidan li kasrati wafrati sha'an saboda karfafa yawaita gemin sa gashin sa sai a ce masa ash-sha'rani me yawan gemu sai a ce al-lihyani to haka nan ma sai aka ce ar-rabbani ba a ce ar-rabbiyu ba sai aka ce arrabbani Allah ya danganta su zuwa gare shi ya ce na sane su to shi ne shi al'imam abu umar zahid ya ce ya tambayi babban malamin lura al'imamu sa'alab a game da wannan sai ya ce shi ma malaminsa ibn al'arabi ya ce masa idza kana ar-rajulu aliman amilan mualliman qila lahu hadha rabbaniyyun idan mutum ya kasance masani mai aiki da saninsa sannan kuma ya kasance mai karantar da wannan sanin to sai a ce masa rabbani sai ya cika waɗannan sufufin guda uku shi ya ce fa'in harama an haslatin min halar yi kallahu rabbani idan ya rasa sifa ɗaya daga cikin waɗannan sufufin guda uku al'ilmu al-ta'alimu al'amal ba ɗaya daga ciki to bai cancanta a kira shi da arrabbaniyu ba to wannan sifar ta malamai ce shi yasa ake cewa al'alimin rabbani al'ulama'un rabbaniyun domin gashi Allah ce bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun tu'allimuna ghayrakum wa tadrusunahu li anfusikum kuna koyar da wasu ko kuma kuna ƙara ilimi malai ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم wanda ya zama ya kai wani mataki a ilimi yake da daraja madaukakiya shine ake ce masa malami al'alil manzilati fi wanda matsayinsa mai girma ne a cikin ilimi to sai a ce masa al'alimur rabbaniyu wato malami na Allah abu na uku da ke tabbatar da darajar malamai daga alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya sanya su su zama su ne masu isar da saƙonninsa bayan manzanni ce allazi na yuballigu na risalatin lahi wa ya shauna huwa la ya shauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba su ne waɗanda suka kasance suna isar da saƙonnin Allah kuma suke jin tsoron Allah ba sa jin tsoron kowa sai Allah kuma suna ji a ransu cewa Allah ya isa ya zama shine zai musu hisabi wannan darajar su ce al-imam ibn kathir da yazo tafsirin wannan ayar a cikin tafsirin sa sai ya ce wa sayyidun nas fi hadha al-maqami bal wa fi kulli maqamin muhammadun sallallahu alaihi wasallam jagoran mutane kakaf a wannan matsayin a wannan mukamin a wannan martaba ta isar da sakonnin Allah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده daga baya kuma sai al'ummarsa ta gaji wannan matsayin فكان أعلى من قام به بعده أصحابه رضي الله عنهم سيزو فرقوا ودن دسك فارق وكم ونن متاكين أتشن الأمة سا سوني وا سوني سحبان سا سوسك فارق زماما لمي سنن ثم ورثهم كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا الإمام ابن كثير يتي دجنن ينبايس كالأجادن مجادن a wannan harkar ta isar da sakonnin Allah ta malanta har zuwa wannan zamanin namu ibnu kathir yana magana karni na takwas yana magana a karni na takwas bayan hijira mu ko muna karni na goma sha biyar to har yau har kuma duniya ta nade shine sai yake cewa fa binurihim yaqtadi al-muhtadu da haccan malamai ne masu shiryewa suke suke koyi wa ala manhajihim yasluku almuwaffaqun sannan waɗanda Allah ya sa su suka dace to su ne waɗanda suke tafiya akan wajabin malamai akan hanyar malamai al-imam al-kafir saboda tawadu'u sai ya ce fa nas'alullaha al-karim al-mannana an yaj'alana min khalafihi muna roƙon Allah wanda ya kasance mai karamci mai yawan baiwa da ya sanya mu mu zama cikin magadan malamai babban malami al-imam ibn kathir ad-dimashqi rahimahullah shine yake wannan addu'a bayan ya faɗi bayanin waccan ayat ta alladina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah abu na hudu da ke tabbatar da darajar malamai daga alkur'ani malamai su kaɗai suke jin tsoron Allah duk wanda ba malami ba baya jin tsoron Allah Allah ta'ala ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi ulama waɗanda kawai suke jin tsoron Allah a cikin bayin Allah to su ne malamai innama adatu hasri adatu hasri kamar aya tana cewa ne la yakhsha Allah ahadun illa al-ulama لا يخشى الله أحد إلا العلماء شين معنى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي لا يخشى الله من عباده إلا العلماء بامي شيء بامي جزء عن الله أتكم باين الله في معلمين ما الخشية الخشية فوق الخوف idan suka ce alkhashiya shine ne suka ce alkhawfu ma'al ilmi biman yukhafu minhu ka ji tsoro kuma ka san wanda kake jin tsoro shine ake ce mishi alkhashiya ya fi alkhawfu alkhawfu zaka iya jin tsoron abin da baka san shi ba suna ba da wata kissa ramziya suka ce wata rana wasu 'yan mata guda biyu yara suka fita bayan gari suka fita bayan gari haka irin ɗan shakatawar nan suna tafiya har suka shiga dokar daji sai suka je suka tarar da wani garnakakken wani garnannan zaki yana kwancin shi yana hutawa shi su ba su san shi ba kawai sai suka zo kawai har suna kama gashinsa suna wasa da shi aka ce sai matarsa ita matar zakin sai ta gansu sai ta ce haba mai gida kana sarkin dawa kamar waɗannan yaran suke wasa da gashinka sai ya ce mata hun ya ce basu san da bane yamma ta yi aka yi ta neman yara ba a gansu ba haddare ya yi aka shiga haddaji ana haskawa ana haskawa can kawai sai aka hasko ido idan zaki suna kusantowa kawai sai suka ga zaki ne suka ce la ila zaki sai za su ruga sai ya cewa sai ce uwar gida to kin ga waɗanda suka sandana yawwa sau da haka alkhashiya alkhawfu ma al'ilmi man yukhafu minhu to ba wanda suke da wannan sai malamai sa'imun nasi yakhafuna Allah amma la yakhsha Allah illa alimun sauran mutane suna da khawfu amma ba su da khashiya wannan wani wata manzila ce sai malamai suke da ita shi yasa malamai suke cewa al-khawf hal a al-khawf maqam wal khashyatu hal yawwa al-khawf maqam wal khashyatu hal sai su baka ka'ida sai su ce maka ne sai su ce al-maqamatu makatib wal ahwalu mawahib idan ka ji idan ka ji tsoron Allah ta hanyar khaufu to ilimin ka kuma sai Allah ya maka kyauta sai ya baka halin al-khashiya ka zama mai tsoron sa alhali ka san sa Allah ka samu a ciki na biyar da ke shaida akan cewa lalle malamai suna da daraja a cikin al'umma kuma daga alƙur'ani su ne ma'abuta hikima su Allah yake ba su hikima ita kuma hikima kamar yadda al-Imam Malik yake cewa al-ma'rifatu bid-dini wal fiqh fihi wal ittiba'u lahu abinda ake cewa hikima shine sanin addini sannan da fiqhun sa gane shi da fahimtar sa sannan kuma da bin sa Allah ta'ala ya ce yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab yu'ti al-hikmata ay Allah yu'ti al-hikmata man yasha Allah yana bada hikima ga wanda yake so ba wanda ya ga dama ba wanda yake so saboda alkhairi ne ومن يؤتى الحكمة duk wanda aka bashi hikima faqad utiya khairan katira to hakika an bashi an bashi alheri mai yawa to suwaye masu hikiman nan suna Imam Malik yake cewa alhikmatu alma'rifatu bid-din wal fiqh fihi wal ittiba'u lahu sufufin malamai ne wadannan na shida daga cikin abin da ke tabbatar da matsayin malamai a musulunci kuma daga alkur'ani Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahi Allah lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yace yarfa'i Allah alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat Allah ta'ala yana daga darajar masu imani su kuma masu ilimi a cikin masu imanin to darajar su ta daban ce da Allah madaukakin sarki ke ba su sannan na bakwai malamai su ne ulul amr su ne ulul amri malamai su ne ulul amr su ne waɗanda ake mai da al'amari zuwa gare su Allah ta'ala madauki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a sannan ku yi wa mazowa lamurran ku da'a malamai suka ce suwaye ulul amr duk suka gama tattaunawa ƙarshe suka ce ulul amri humul umara wal ulama in an ce ulul amr su ne malamai da kuma jagororin mutane al'imam ibn al-mubarak rahimahullahu ta'ala yake cewa manista hana bil ulama'i ضاع دينه ومن استهان بالأمراء ضاعت دنياه duk mutumin da ya rena malamai to ya zubar da addininsa duk mutumin da ya rena shugabanni to ya zubar da duniyar al-imam al-qayyim yake cewa wa fil haqiqati abinda yake na tabbas ana yi wa shugabanni da'a ne bayan da'ar malamai domin malamai su suke cewa ga abin da yake daidai su kuma shugabanni ba a musu da'a sai abin da yake daidai innama ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne ai biyayya a cikin abin da shari'a Allah madaukakin sarki ce yadda da shi to su waye suke gaba kenan ashe malamai suna gaba da shugabanni in ji malamin qayyim a cikin ilamul muqayyin an rabbil alamin malamai su suke saman shugabanni domin su shugabanni sharaɗin a musu ɗa'a shine idza amaru bil ma'ruf idan sun yi ɗa'in sun yi umarni da abu mai kyau to man yurshiduhum ila al ma'ruf humul ulama su waye suke shiryar da su zuwa ga abin da yake daidai wanda shari'a ta yadda da shi su ne malamai to kun ga wannan kenan a cikin sunnar manzon Allah ta sama a cikin hadisi falalan malamai ta fito da yawa daga ciki akwai hadisin sayyiduna abu musa al-ash'ari da al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar da shi da manzon Allah su sama yake kamanta abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na shiriya da ilimi kamar ruwan sama ne da ya sauka da ya sauka a ƙasa sai ƙasan nan ta kasu gida uku akwai ƙasa ta farko ita ce naqiyya ƙasa tsaftatacciya lafiyayya idan ruwan ya sauka a jikinta a cikinta sai ta tsotsi ruwa a shuka ta fitar da yabanya mai kyau a samu amfanin gona mutane su ci da dabbobi da tsuntsaye sannan kuma ta aje ruwan a rafukanta da kogunanta da rijiyoyinta domin amfanin gaba ƙasa ta farko kenan ƙasa ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ajadib ita ce ƙasa wacce take dauri amma ta yadda za ta aje ruwa a rafukanta amma ba za a yi shuka a samanta ba sai dai a ja ruwan a tafi wani waje a je a yi shuka ita ma ƙasa ce mai alkhairi ƙasa ta uku ita ce ƙasar da manzo Allah sama ya siffanta ta ce mata qiyan ƙasa ce ke ƙasashiya ita ba ta shan ruwa sannan ko ba ta ajin ruwa me ya fassara wannan ƙasar farko malamai suka ce ita ce misalin malamai waɗanda suke mahaddata kuma malaman fikir mahaddata ga su fazun fuqaha'u ga hadda kuma ga fahimta su ne ƙasar farko ita ce al'adun naƙiyya su sha a shuka a samansu sannan kuma su aje ruwa aje ruwan shine misalin mai rijiyoyi da rafuka fitar da tsirrai da suke kuma shine fiqhu iskin basu su ɗauki aya su ɗau hadisi su fito maka da hukunci su baka fatawa ƙasa ta biyu ita ce ƙasa misalin alrammomi mahaddata waɗanda ba sa iskin basu za su haddace amma duk abin da ake nema za su kawo alarammomin ƙwar'ani da kuma alarammomin hadisi da akwai su a cikin sahabban manzala sama kuma an sami irin su misalin ƙasar farko kamar na na'isha kamar babanta sagiduna abubakar kamar sagiduna umar kamar sagiduna abdullahi dan umar mahaddata kuma sannan fuka hau kamar sayyidina ali ƙasa ta biyu ta alarmomi kamar sai na abu buraira fikihunsa bai kai na waɗancan ba amma sai tsabagen hadda ƙasa ta uku ta ƙarshe ita ce ƙasar da ba ta da alkhairi ita ce tarin jahilai waɗanda duk tsawon shekaru 23 da manzo Allah ta sama yayi yana karantar da mutane ba dare ba rana ba damuna babu bazara babu hunturu su ba abin da ya dame su ba su daga kai sun kalli wannan a matsayin wani abu mai fa'ida ba to kun ga ƙasa ta biyu manzo Allah sama ya ƙasa ta farko da ta biyu annabi sama ya sa musu albarka ya yabe su ita ko ƙasar ta ƙarshe ta uku ita ce ƙasar da ba ta da amfani abu na biyu da ke nuna darajar malamai a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi manzon sama ya kira su da sune magadan annabawa hadisin sayyiduna Abu Darda'i radiyallahu anhu da al-Imam Tirmidhi kafin sa Imam Ahmad da wasu malaman suka ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi ce innal ulama warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi hazzin wafir malamai su ne magadan annabawa annabawa ba sa barin gadan azurfa ko kuma zinariya abinda suke gadarwa shine ilimi duk wanda ya ruku da ilimi to hakika ya ruku da babban rabo sagiduna abu hurairah bayan rasuwan manzo Allah ta sama da shekaru wata rana ya tarar da mutane an shagalta ana ta abubuwa sai kawai ya zo ya same su ya ce ya ku jama'a ga yacin ne kuke ana ta ana raba gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya bar abin da yake suka taho suna zuwa masallaci sai suka ga karantarwa ake sai ta cewa ba mu gana raba gadon ba sai ya ce manzo Allah sama ya bar dukiya ne sai abinda manzo sama ya bar gadon sa kenan ilimi kuma ya ce duk wanda ya ruku da shi ya ruku da babbar rabu kaga shine wanda so da haka kayi kokari a cikin wannan gadon ka zama asibi asibin ma in kuma za ka iya asibci kuma a dawo ka zama kana da farabi a ciki kuma ka da ka yi asibci to ka yi haka kar ka zama rabanka kaɗan ne a cikin wannan gada na uku falalar malamai ta fita masu bauta domin masu bauta babu ilimi to sai a bata addinin Allah shedan ma na iya zuwa yaudare su ba su sani ba saboda babu ilimi babu ilimi annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa fadlu al-alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari laylatal badri 'ala sa'iri al-kawakib fifikon malami akan mai zallar bauta ba ilimi to kaman fifikon wata ne badari dan daren 14 ko 15 akan sauran taurari kan saurari a kan sauran taurari mai bauta idan bai zama malami ba to falalar malami a kansa da yawan bautan nan da yake yi da yawa ma shaitan ya fi shiga wajen masu ibada ya sa su fi bid'a ya kirkiro musu ya sa su zama gulatu ya zama masu zakewa saboda jahilci abu na hudu a cikin sunnar manzala sama da ke tabbatar da falalar malamai lallai malamai a wancan hadisin na abu darda'i radiyallahu anhu kowane abu da ka sani a ban kasa da cikin ruwa da sama yana neman musu gafara Allah manzo Allah sama ce wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fil mai lallai malami ne karantar da mutane duk abin da ke sama da wanda ke ƙasa na neman masa gafara a wajen Allah maɗaukakin sarki wallahi har da kifaye a cikin ruwa waye san adadin kifi in ka zama malami mai karantar da mutane addinin Allah to duk wani abu da ka sani a ban ƙasa yana neman maka gafara a wajen Allah al-imam ibn rajab al-hanbali a cikin sharhin wannan hadisin da ya rubuta littafi a kansa yace haƙwari da aka ce da kifaye saboda malamai su suke karantar da mutane da za su kyautata musu malami ne ya karanta hadisin hani da manzo Allah sama ya ka a cinna wa tururuwa wuta ka a cinna mata wuta malami shi ke karantar da hadisin manzo Allah sallama da ke cewa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhata ko wal yurih ahadukum shafratahu wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu shi ke karantarwa in za a yi kisa a kyautata kisa abinda shari'a ta baka dama ka kashe to ba a yadda ka masa kisan walakanci ba ka masa kisa wacce take za ta sa shi ya huta in yanka za ka yi ka kyautata yankan malamin shi ke karantar da cewa ka a kashe dabba su biyu ta yaya za a kashe dabba su biyu shine a yanka ta a gaban yan uwarta sannan ita ma a zo a yanka ta haka maza sama ya kira yace a turidu an tumita ha mautataini su biyu kake so ka kashe ta ka kashe ta a ka kashe yan uwarta a gabanta ta ga kisan yan uwarta sannan malami shi ke karantarwa cewa ka a wasa wuka a gaban dabbar da za a yanka to shi yasa dabbobi suke roƙa wa malamai gafar Allah subhanahu wataala abu na biyar da ke tabbatar da falalar malamai a cikin sunnar manzon Allah su salama Allah yana amfani da malamai domin a yi masa da'a kamar yadda ya tabbata a hadisin abu ambata al-kaulani radiyallahu anhu manzon Allah su sama yace la yazalu Allah ta'ala yagrisu fi hadha ad-din garsan yasta'miluhum fihi bi ta'atihi Allah ba zai gushe ba yana yin wani da shi a cikin wannan al'umma yana amfani da wannan da shan domin a yi masa da'a a'a malamai suka ce malamai ake nufi su ne Allah yake amfani da su domin a masa da'a shi wa'azi su karantar su yi hudu ba da sauran nau'ukan karantarwa ibnu majah ya rawaito shi sanadin sa haka ne abu na shida a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai su ne Allah yake nufin su da alheri hadisin sayyidina muawiya radiyallahu anhu a wajen al-imam al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi yace man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din duk wanda Allah ke nufin sa da alheri sai fahimtar da shi addini al-imam ibn hajar al-imam ibn hajar rahimahullah yace wa man lam yuridillahu bihi khairan la yufaqqihu fi din duk wanda Allah bai nufin shi da alheri sai ya fahimtar da shi addini ya sa shi ta watan gaririya ya sa shi kawai ta talalabiya a ban kasa kenan ya gama ya mutu kamar jaki ba yi da amfani Allah shi kyauta malamai tun daga sahabbai sun faɗi falalar malamai a bisa abin da suka fahimta daga alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الإمام الخطيب البغدادي يرويت أتشن لتافنس الفقيه والمتفقه da isnadi da rijaluhu thiqat in banda mutum daya zuwa ga ibnu mas'ud ibnu mas'ud yana cewa al ulama usada wal fuqaha qada wa mujanasatuhum ziyada dagawa zuwa ga manzon Allah sama bai tabbata ba amma maganar ibnu mas'ud ce yace al ulama usada malamai shuwagabanni ne shuwagabanni walfuqaha uqada sannan malaman fiqhu a cikin malamai su kuma sune jagorori kwarai da gaske domin malaman fiqhu suna da wata manzilar da sauran malamai ba su da ita domin sune suke istinbati suke tsatso hukunce hukunce daga littafin Allah da sunnar manzon sama kai sai idza ma'tazza ilmin bi ilmin fa ilmu al-fiqh aula bi i'tizaz idan wasu masu wani ilimi za a yi takama da wani ilimi masu ilimi za su yi takama da iliminsu to fiki hushi ya fi cancanta a yi ne a yi takama da shi fakam ɗibin ya fuhu wala kamiski wa kam tsayirin ya tsiru wala kabaji su nawa ne turare zai yi ƙanshi amma bai kai turaren almiski ba idan wani idan wani tsuntsu zai zai tashi a sama ya rika shawagi to ba irin na shaho ba to haka fikihu yake sajiduna umar radiyallahu anhu yace ba dadan abu uku ba wallahi da bai so zama a duniyar nan ba laula salasun ma ahbabtu albaqa'a fi dunya ya ce ba dadan abu uku ba da ba zan so in zauna a duniyan nan ba kwata-kwata abu na farko laula an ujahiza jaishan fi sabilillah jihadi kenan ba dadan jihadi ba sayyidina umar ya ce ba amfanin zaman duniya walaula muqabadatul layl ba dadan tashi da daddare in yi ibada ba da ban so zaman duniya ba walaula mujalasatu aqwamin yantaquna atayibal kalam kama yuntaqa atayibut tam ba dadan ilimi ba zama da malamai waɗanda suke tantance magana mai kyau kamar yadda masana dabino suke tantance dabino mai kyau daga lalatacce yace da ban so duniyar nan in zauna a cikin ta ba sau daga sayidina umar radiyallahu anhu ya so zama a duniyan nan saboda abu uku abu na farko jihadi abu na biyu ibada abu na uku ilimi babban malami al'imam sahal bin abdullahi tasturi ɗaya daga cin al'ubbadu zuhad ya ce man arada an yanzu ila majalisin an biya ifal yanzu ila majalisin ulama'i duk wanda yake son ya ga majalisin annabawa to ya je majalisin malamai ya ji rajulu a majalisun malamai ne mutum zai zo sai ya ce ish ta ƙulu fi rajulin halafa alam ra'atihi bi kaza wa kaza shi aka rama kalla me hukuncin mutumin da ya rantse a game da matar shi yace kaza da kaza kamar mutum ya ce wallahi ya rantse idan matar shi ta fita ta je anguwa ta saku wa zai baka wannan fatawa wa zai baka amsa malami ويجيء أسير ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأتي بكذا وكذا يباد أمسع يتي وليس هذا إلا لنبي أو عالم ba wanda ya ce baka wannan fatawar ya baka amsa ya ce matarka ta sakku kuma ta sakku ko ya ce ba ta sakku ba sai ma annabin Allah ko malami in kuma akwai wanda zai iya sai ya baka wannan amsa ka je kai aiki da ita kuma ya tabbata to ka je mu ganshi shi yasa malamai suka ce malami na da manya-manyan sunaye guda uku ana ce masa alim ana ce masa mufti ana ce masa qadi ana ce masa malami idan har karantarwa yake yi to yanzu huwa jalasa ala kursiyil ilm yanzu kujera ilimi yake kursiyut ta'lim idan aka je babun ba da fatawa ai tambaya game da hukuncin addini ya ba da amsa biduni ilzam amma ba dole sai kai aiki da abin da ya faɗa ma ba to yanzu nan jalasa ala kursiyil ifta yanzu huwa mufti ya zama mai ba da fatawa amma kaga ba zai iya fata wannan ba sai da kujeran ne kujerar farko ta ilimi sannan wa idza jalasa yaqdi to yanzu jalasa ala kursiyil qada idan kuma ya zo ya zauna a kujera hukunci bil ilza a bai hukumar kalubale in ya yanke ya kwakwata alƙali zai zauna ba da ilimi ba ba zai zauna ba ilimi shi za suka ce duk in ka kira malami da waɗannan sunayen guda uku ya halatta ya waiga kaga wani ka ce alim da larabci malam ba fa kowa malam ba malam sosai to zai wai ga sunan shi in ka ce masa mufti mai ba da fatawa zai wai ga sunansa idan ka ce ƙabi alƙali zai wai ga sunan shi kaga ba waɗanda suke da wannan daraja a cikin al'umma sai malamai al'imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala yake cewa in lam yakun awliya'ullahi fi duniya wal akhirati fuqaha wal ulama'a falaysa lillahi waliyyun ya ce na rantse da Allah idan ba malamai masana addini da masana fikihu su ne waliyan Allah a duniya da lahira ba wallahi Allah bai da waliyi wa yake wannan magana al-imam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit shugaban wanda ake danganta masa mazhabar Hanafiyya ya rasu shekara ta 150 bayan hijiran manzo Allah sallama ya ga sahabbai da yawa abinda malamai suke ta baba akai shin hal akhadha anhum yayi riwaya daga sahabbai amma tabbas ya ga Anas ya ga Anas ibn Malik radiyallahu anhu Anas na ɗaya daga cikin karshe-karshen sahabbai rasuwa a cikin rasuwa shi ne ma'akhir man mata bil basra shi ne ƙarshen sahabin da ya rasu a basra to al-imam abu hanifa ya gan shi al-imam muhammad bin hasan shaybani al-majin al-imam abu hanifa yake cewa laysa fi dunya khalqun yastaghni 'an al-ilm illa man radiya bil jahalati wal khasarati a duniya babu wanda zai yadda ya ce shi ba ruwan shi da malamai da ilimin su sai mutumin da ya yarda ya zauna da jahilci kuma ya zauna a matsayin asararre wannan kam to shi ce nan sai ce babun shi da malami wanda ya ce babun shi da malami to ya shirya zama ne ya shirya zama jahili eh shine wancin yake ce maka fasbir lida'i fasbir lida'ika in jahota tabiba ko ka zauna da jahilcinka ka jure akan jahilcinka idan ka da ciwonka in ka rena likita waqna bi jahlika in jafauta mu'allima in kuma ka wadata kana jin zaka iya zama da jahilci to ka daina malami in mutum yana jin yana son ya zauna a matsayin jahili wanda wata sifa ce da har mai ita bai santa al-imam shafi'i rahimahullah yana cewa daga cikin falalar malamai har wanda ba cikin su yake bai yana son a danganta shi zuwa gare su yanzu a wani a wannan karnin namu ai muna da wasu wannan da ake ce musu malam malam kuma ba su da alaka da ilimi amma sai ka ji ana ce musu malam in mutum ya kai zama comrade to sai ya ce da hausa a rika ce mai malam ba a ce mai comrade din da turanci ba na ingilishi sai a rika ce mishi malam akwai zai ko ko ba haka bane ko ba malamai bane ba malaman addini bane amma sai ana cewa malam akwai su da yawa amma da za ka gamu da wani jahili kuma tabbas jahili ne mara sani mara ilimi ka mishi addu'a ka ci alagaba ta jahili zai karba addu'ar sai ce ka ci mutuncin shi kuma za ku kwashi ‘yan kallo to wannan falala ce ta malamai to me haƙoƙin malamai akan al'umma in an ce haƙƙi shi ne ma ya jibu laka ala ghairika abinda naka ne wani zai baka ko wani zai ma shi ne alhaƙu alhaƙu ma ya jibu laka ala ghairika abinda naka ne wani zai ma ko naka ne wani zai baka shine ake cewa haqq to me haqqo da me da me haqqokin malamai akan al'umma mu al'umma me ya kamata ne waɗannan waɗanda Allah ya ba su daraja alqur'ani manzon Allah ta sama ya zo ya tabbatar da wannan daraja a cikin sunnarsa da hadisansa sannan magabata suka ba su haƙoƙinsu hatta idan ka zo da da za mu ɗauko tarihi yadda daulolin musulunci suka kula da malamai to abin zai baka mamaki yadda daulolin musulunci suke kula da malamai sarakunan da aka yi na musulunci suka kula da malamai suka ba su kima suka darajanta su ka faro tun daga in ka cire dama alkhulafa urajin dukkanin su daula ce ta malamai abu namu ne abu namu ne maganin akwabe mu tuna maina sagiduna abubakar sagiduna umar sayyidina usman sayyidina ali radiyallahu anhum kaga waɗannan duka sahabban manzon Allah sama ne sun yi khalifanci ne ala nizamin nubuwwa abin da ya bambanta zamaninsu da zamanin manzon Allah sallama shine babu manzon Allah sallama din ya rasu sannan ba a masa wahayi su ba a musu wahayi amma wahayin da aka wa manzon Allah sama aka taskance shi a cikin alkur'ani da sunna shi suke ɗaukowa su hukunta mutane to daga nan kuma sai aka zo aka samu me sai aka samu al-mulk al-mulkul mulkin gado wanda ya fara daga samanin sagiduna muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu duk wannan al-mulku al-azud ne mulki manzo sama ya ce mishi al-azud cizo wato idan uba ya rike da nan dinsa to ba zai saki ba ƴaƴan sama ba zai ƴaƴan sama za su rika ya rike wa kansa ya rike wa ƴaƴansu shi yasa sai mun sama ya kira shi da al-mulku al-azud mulkin cizawa sagidu na muawiya yayi ɗansa sayyidina ɗansa yazidu yayi bayan ɗansa yazidu shi ma yazo na ɗansa muawiya duk da shi bai dade ba Marwan ibn al-Hakam shi ma yazo yayi ɗansa Abdul Malik yayi Abdul Malik ibn Marwan shi kuma Abdul Malik ibn Marwan sai da ƴaƴansa guda hudu suka yi mulki to duk da wannan malamai na da kima a wannan zamanin shugabanni ba sa yadda su yanke wani abu ba tare da malamai ba babu wata daula daga cikin daulolin nan da aka yi banu umayya ad-daulatul umawiyya ad-daulatul abbasiyya hadda kananan dauloli da ake yin su aka yi su wanda malaman tarihi suka kira su da ad-dawlatul mustaqilla dakhil ad-daulatil islamiyya malamai su ne farkon waɗanda ake komawa a gare su kuma an tsare musu kimarsu kuma an tsare musu darajarsu ba da dan an yi wannan ba to ba za ka ga littafansu sun yaɗu ba sarki al-mansur abu ja'far daga cikin sarakunan banu al-abbas zuwa ya samu al'imamu malik rahimahullahu ta'ala ya ce ka bani izini zan mai da muwatsanka ya zama constitution zan mai da almuwatsa'una ka ya zama constitution al'imamu malik ya ce a'a ka bar malamai su ba da fatawa su karantar da mutane da abin da suka fahimta sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun bazu a duniya kai kuma shugaban duniya akwai makarantu na sahabbai da yawa ni abinda na tattara abinda na ji ne daga hadisan malaman madina da kuma fahimtar malaman madina su ne na zuba su a cikin littafi na na almuwatta akwai malaman kufa akwai malaman basra akwai malaman makka idan ka ce dole a dawo a riƙa ba da fatawa a riƙa aiki da ai taknini ai codifying din muwaffaq ya zama shine littafin ƙasa littafin daula to zaka takura wa mutane me wanda yake nuna maka yana nuna maka yadda malamai suke da kima suke da daraja a wajen shugabanni a wajen shugabanni ba sa yin wani abu sai da su Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ai nema yayi dalilin tattara hadisi kenan a waje guda awwalu jami'il hadisi wal athar ibn shihab amiran lahu umar farkon wanda ya fara tattara hadisi ya zama littafi kwara daya littafi kwara daya mai yawa shine Umar ibn Abdul Aziz ya umarci babban malami Muhammad ibn Shihab ibn Muslim ya tattara az-Zuhri kaga wannan duk darajar malamai ce da shugabanni suke gani a waɗancan zamanin lakan kuma haka aka taho to abu na farko haƙƙin malamai akan mutane gabaci daya mahabbatuhum susus san malamai sayyiduna ali radiyallahu anhu yace wa mahabbatul alimi dinun yudanu bihi san malamai kaji kana kaunan malamai a cikin zuciyarka to addinin Allah ne domin su suke nuna maka addinin ibn al-mubarak al-imam al-mubarak rahimahullah mun fada a baya yace duk mutumin da ya rena malamai yace ba ruwan shi da su to addinin shi yace ba ruwan shi da addinin shi ya zubar da addinin sa ya dauki addinin sa ya zuba a cikin kwatani ko a cikin masai domin ta hanyar sa ake sanin addini شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكي تشوى يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين يا وجب مسلمي باين سنق ونتعلى سنق ونتمن زنس صلى الله عليه وسلم to su kaunaci ƴan uwansu mummunai kama na taqa bihi alqur'anu kaman yadda alqur'ani yace a so Allah kuma a so manzan Allah sannan kuma a so mummunai sai ce hususanil ulama musamman ma malamai a cikin mummunan musamman ma malamai alladhina hum warasatul anbiya alladhina ja'alahum Allah bi manzilati an-nujumi yuhtada bihim fi dhulumatil barri wal bahr malamai waɗanda su ne magadan annabawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a matsayin taurarin da ake haskakuwa da su a cikin dubbai na tudu da kuma dubbai na kogi ko na rafi so daga san malamai addinin Allah ne haƙƙin malamai na farko akan mutane shine su so su to abin da yau ake so a yi shine malaman nan a sa kiyayya kiyayya su a cikin zukatan mutane a nuna muku cewa mutanen banza ne a nuna muku cewa su ne matsalan ma al'umma kuma wannan ba ba ba ba, ba matsalan mu bace fa ta Najeriya international global matsala ce mushkila ce alamiya wani campaign ne wani yaki ne aka fito da shi a ƙarƙashin wata tafiya da ake ce mata alhadasa modernism ya za a yi a yaki ce malamai a cikin rayuwar mutane ita kuma hadasa modernism wani bangare ne a cikin secularism babban abin da ake so shine a nuna addini ba yi da kima a cikin rayuwar mutane in ka ga dama kai sallah in kai sallah shi kenan sauran abubuwa kuma kakka tambayi Allah game da hukuncinsu ka tsara yadda ka ga dama tattalin arziki ka tsara yadda ka ga dama siyasa ka tsara ta yadda ka ga dama zamantakewa ka da iyalan ka tsara yadda ka ga dama su ne modernism secularism to suka fahimci ba za su ci nasara ba sai sun yakice malamai a cikin al'umma ta yaya za su yakice malamai su nuna rashin kimar malamai a cikin al'umma kuma abin ba sabo bane an daɗe turawa tun da suka zo ƙasar nan babban abin da suka fara yi shine kyamatar wa mutane malaman addini da mai da su a matsayin gidadawa duk wanda yake da shekaru irin nawa ya san matsayin zuwa sama nake nufi ba duk da shekarun nawa ba su da yawa amma duk wanda ya san lokacin lokacin yadda ake yi wa malaman arabi a shekarun baya ya san wannan malamin arabu shine mai duka a makaranta malamin lissafi zai zo pet malamin arabu zai sa malam malu uku ana zaki ko ya sa doguwar riga kuma da gangan aka bashi albashin shi malaman arabu a lokacin casualty da yawan su casualty suke yi ba albashi suke da shi na Allah na gaske yadda ake sannan an tashi za a giredin ɗinsu da scale ɗinsu na salari ba irin nan sauran abin ɗinsu ba ana kallabu ake ce musu da gangan aka yi wannan sai kuma darasi a zuwa sa malami shine sai kowa ya gaji shine darasinsa na ƙarshe to duk tsari ne wannan aka yi ana yin haka kuma aka shigo cikin gari to cirewa malamai cirewa al'umma san malamai da kuma yanzu abinda 'yan siyasa wasu daga cikinsu suke na haɗa faɗa tsakanin mutanen gari da malaman addini abu na biyu shine as-sam'u wa ta'atu lahu su ji su saurare su kuma su yi musu ɗa'a su saurare su ku duba wata daraja da mutane suke mantawa wannan mimbarin ba mai hawan shi sai malami kuma shi ke da matsayin da shugaban ƙasa ba yi da shi a shari'ar Allah ta musulunci ranar juma'a idan liman ya tsaya a mimbari to mukaminsa ba wanda yake da irin wannan mukamin a musulunci ba wanda aka ce yana jawabi dole ka tsaya ka saurare shi sai liman ran juma'a kuma ka kalle kuma kai shiru ko magana ba a yadda kai ba idan ka ga wani ma ya abin da ba daidai ba ba a yadda ka ce mishi ya daina ba ba a yadda kai mishi ishara cewa ya bari ba ko da nuna ba a yadda kai masa ba kuma ka kalli liman ka saurare shi ka ba shi idanka ka ba shi kunnuwanka ka ba shi zuciyarka kuma ya faɗa maka wajibi ne wannan kuma in ka take kai ka saba wannan to Allah ka sabawa wace da wannan mukamin in ba malami ba kuma duk matsayin mutum ai ba zai hau mimbarin nan ba sai idan yana da ilimin addini ko zai hau to kaga shine wannan shi yasa Allah madauki take ai a waccan aya ya ce wa ulil amri minku ulul amri sune al ulama wal umara al imam al qayyim yace ana yi wa shugabanni da'a idan sun yi aiki da abin da malamai suka karantar da su domin malamai suna karantar da abin da yake na daidai so daga haƙƙin malamai na biyu akan al'umma su saurare su su ji kuma su yi musu da'a abu na hudu haƙƙin malamai na uku kai arruju ilayhim fi kulli shay'in yurja ilmuhu su koma gare su a duk abin da ake bukata a san ilimi game da shi duk abin da za ka yi sai ka tambayi malami abdurrahman al-akhbar ake aka dora masa alhaki na shari'a ya bi shari'a wa yas'al al-ulama ya tambayi malamai bayan ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah bi sai wa yas'al al-ulama baya halatta ga mukallafi mutumin da aka dora masa alƙalami na alhaki ko lada baya halatta ya aikata kowane irin abu sai ya san hukuncin Allah a game da wannan abu kuma idan ya tashi zai yi in yana son ya san hukuncin Allah ya tambayi malamai fassara ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wal zubur in ku ba ku sani ba to ku tambayi masana sune ahlul dhikr wannan ma falalarsa ce su ne ahalin zikir hakkin malamai na Allah kuma ta'ala cewa wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to su ay alladhina yastanbitunahu minhum al-ulama zargi Allah yi wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم kawai da abu ya taso na tsaro ko na tsoro na zaman lafiya ko na tashin hankali a za'ubihi kawai sai su yada sai suna magana kai kaji mutum kawai an zo an tsare shi a bakin titi yan jaridan mu Allah shiri waɗanda suke yin waɗannan abubuwan mutum yana sharrake kawai sai su ɗauko ta matsala ne girma to me za ka ce game da wannan abin da ake ciki me zai ce maka balle baka labarin rake sai ce maka rake tana da zaki ɗauko matsala mai girma wadda sai an je an samu babban malami ya tattauna a kanta shi ma wani zubin ya ce bari sai na je ne bincike amma kawai sai a zo a tarar da mutum a bakin titi a kafa masa lasifika wai a ji abin da mutanen gari suke faɗi ni na sha faɗa hatta in wannan abin da ake na buga na buga waya a rediyo wallahi ban yarda da shi ba kuma bai mun ba kawai a zo za mu buɗe layi ko tambaya ce za a yi abu na arziki ake yin masu tambaya ma ba daga sai za su yi tambaya ba ni kawai zai fito ce to ina ina ina ina ina ina ina ina ba ko barka da zuwa kai ka bata kudin ka to malamai su ake komawa zuwa gare su domin su fito maka da abin da yake boyayye hatta fitina duk waɗannan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan tsakaninku da Allah malamai ba su bayani kansu ba duk abin da yake faruwa na tashin hankali a ƙasar nan malamai ba su bayani kai ba ba abin da malamai ba su bayani a kai ba kuma sun faɗi mafita sai dai ba ya aiki da ita ba to malamai daga cikin haƙƙinsu akan al'umma al'umma su riƙa komawa zuwa gare su a cikin al'amurra domin ɗaukar fatawa da kuma samun mafita a game da kowane abu ya taso za ka samu mutum mai dukiya ne in zai tafi aikin hajji sai ya zo wajen malami ya ce ya mishi bayanin hajji ko umara amma ba zai taɓa tambayarsa game da kamfanin shi ko harkar shi ta kasuwanci ba wannan malam bai da ta cewa a ciki malam bai san business ba saboda zai ce masa halal da haram zai ce masa riba da riba to hakkin malamai ne a koma zuwa gare su a irin waɗannan matsalolin dukkan matsalolin rayuwa hakkin malamai na hudu shine al-istifa'u bihim fi majalisihim a zagaye malamai a zo a dau ilimi a wajensu malami a matsayin al'aura yake idan bai da almajirai duk lokacin da malami zai zauna ba wanda zai zo wajensa ya yi karatu wajensa to ai rayuwar malami ta shiga wani yanayi kamar ɗan kasuwa ne ya kasa kayansa hajarsa amma ba wanda ya zo ya ce ba na kaza ya ɗan kasuwan ne yake ji a ransa shi yasa ka yi takaici za ka je garuruwanmu da unguwanninmu ka je ka ga malami ya tsargi ya yi bincike ya zo yana karantar da mutane amma sai ka leko masallaci sai ya ga mutum uku ya ga mutum hudu wallahi wannan ba alkhairi bane bala'i ne a cikin al'umma ɗaya daga cikin malamai magabata ya taɓa tsawa wani gari kwana ɗaya ba wanda ya zo ce malam zan yi karatu a wajenka kwana biyu har sai da ya kwanaki hudu sai ya ce wa hadiminsa wanda yake masa hidima ya ce haci ne himari arkabuhu fa innahu khairun min ahli hadhihi albaldati ya ce kawo min jaki na in hau in yi gaba ya fi mutanen garin na alheri a wajena malamai Allah ya ba su ilimi to daga cikin haƙƙinsu a kan mutane sun ba da dama to mutane su zo su yi karatu a wajensu su zuwa karatunsu mun sha faɗa da yawa za ka ga irin garuruwanmu sai ga waɗanda suka rufa suka tafa sun wuce su zo su zauna a wajen karatu tsakanin magariba da isha'i ɗan wikin ɗin nan kamar yadda ake cewa asabar da lahadi kawari ka ce za ka riƙa zama karatu kai babban ma'aikaci ne a wani gari ƙila ka zo ko kuma a garin ma ka ci kawara ko da asabar da lahadi ka riƙa zama karatu a faɗa maka Allah ya ce annabi sallama ya ce alkhairi ne sannan lokacin da ka zauna za ka ja wasu su zauna yaranka za su zauna wasu da suke ganin kimar ka za su zauna amma ka ki in nasiha za a yi an ce a uzu billahi min shaitan da ka kakbar riga ka kai gaba kai ba za ka saurara ba wata fitina yanzu da mutane aka fitine su da ita za ka hango irin mutane irin waɗannan juma'a ma ba za su zo ba yau ba ni ne juma'a ba ina hango masu zuwa wallahi da yawa sai kaga mutane sai lokacin da ake tada sallah suke zuwa timbar timbar ka gansu sun taho da dadduma su za su za su shimfida su kudu ba za su je ta ba ka sa wa kanka shamaki tsakaninka da malaman Allah duk abin da za a faɗa maka na addini ta ba za ka zo majalisin su ba ranar juma'a ma ba za ka zo ba dan uwa wayar ka ba karatu kake saurara ba sai dai ka saurari wasu abubuwa na banza in rediyo ka bude sai dai ka saurari labaran da za su kona zuciyarka an kai hari waje kaza an sace wani shi kenan labaran da muke ji to hakkin malamai ne kuma daga cin falala kai kanka ka zauna yanzu nan da muke zaune a cin masallaci muke falalar zama a masallaci tana nan yanzu da za mu yi muhazara akan falalar zama a masallaci falalar zama a masallaci za ka iya samun falaloli alal aƙalla sun kai goma na zama a masallaci ka zauna fa ba ma karatun kake ganewa ba kawai ka zauna tare da mutane masu karatu mazan suna ce layi shaɗihin jalisu ba za ka taɗe ba bayan zagaye kan da mala'iku za su yi sannan natsuwa ta saukar maka rahama Allah ta sako gare ka kuma Allah ya ambace ka a wajen bayansa maɗaukaka duk waɗannan falalar zama a karatu ne ba na biyar yi musu addu'a Allah maɗaukacin sarki ya datar da su ko kuskure ka ji malami ya yi ko ya faɗi abin da ba kai bai ma ba to yi masa addu'a so da ya za ka zubar da alkhairin da yake yi na shekaru duk mutumin kirki abin da yake aunawa shine alkhairi ya fi sharri yawa mutumin banza shine wanda yake neman alheri goma sharri ɗaya sai ce sharrin zai zaba wannan sifa ce ta munafikai sifa ce ta mutanen banza amma mutumin kirki alheri goma sharri ɗaya sai daina ganin sharri alherin kawai zai gani yi musu addu'a haƙƙinsu na shida tsara mutuncinsu tsara mutuncinsu kai ka ba su kariya ba kai bane za ka ci mutuncinsu babban malami al'imam ibn asakir ibn hibatilla abul qasim mai littafin tarihu madinati dimashq kusan shi ne babban littafin tarihi da aka rubuta a cikin wanda aka sama ya kai mujalladi wajen tamanin da wani abu to yana faɗi a wani littafinsa tabiyinu kadhibil muftari yace luhumul ulama'i rahmatullahi alaihim masmuma naman malamai guba ne wa'adatullahi fi haqqi attari muntaqifihim ma'luma sannan al'adar Allah abinda Allah ya saba yi ga dukkan mutumin da ya ce sai ya keta alfarman malamai to al'ada Allah sananniya ce li'anna alwaqi'ata fihim bima hum minhu bara'un amruhu 'azim afkawa cikin malamai kana ci musu mutunci akan abin da ba sun kubuta daga barinsa wallahi kana ɗaukar wa kanka al'amari babba والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتب وخيم sannan ka shiga kana ci musu mutunci kana musu kage marta'un wahi wani wajen kiwo ne mai guba kaje ka tsinci kaje kake kiwo a cikin sa wal ikhtilafu ala ala ala man ikhtarahu Allah minhum li na'shi ilmi khuluqun jamil sannan ka kirkira al-qarya ga mutumin da Allah ya zaɓe shi shi ke ɗauke da ilimin saninsa ka masa sharri ka ci mutuncin shi to wallahi tallahi wata ɗabi'a ce a bazzarni in ji al'imam ibn asakir a cikin littafinsa ta biyinu kadibin muftari kakka zama cikin in baka kara malamai ba to kakka zama cikin masu cin mutuncinsu haƙƙin malamai na bakwai shine girmama su da ganin darajarsu عبادة بن الصامت رضي الله عنه يرويتو حديثي دا الإمام أحمد دا الإمام الحاكم سكرويتوشي دا سندي حسن ماذا سنيتي ليس منا من لم يجل كبيرنا baya cikin mabiya sunnan mu duk mutumin da bai girma babban mu ba kaga dattijo amma ba ka girmama shi dattijo musulmi ba ka ganin darajarsa zaka zage ko ka ci mutuncinsa manzon sama ya kore ka daga cikin mabiyansa walam yarham saghirana sannan baya tausaya wa karamin cikin mu dan karamin yaro mutum bai jin tausayin sa manzo sama ya kore shi daga cikin mabiyansa walam ya'rif li'alimina haqqahu kuma bai san haƙƙin malamin cikin mu ba manzo sama ya kore shi daga cikin mabiyansa hadisi ne hasan wannan hadisin ya isa kawai shi kade ai lecture akan da irin halin da muke ciki a yau hakkin malamai na takwas shine khidmatuhum bin nafsi wal mali wal ja yi wa malamai hidima kayi da kanka kayi da dukiyarka kayi da matsayin da Allah ya baka ya rayuwar malaman mu suke take kafin turawa su zo bayan turawa ta sun zo suka yi wa al'umma bawali a kunne me suka mai da malamai aka mai da malamai a ƙasar mu da nan a tarihi malami bai noma bai noma da kansa sai dai a nome masa gonarsa malami bai yunwa gidan shi ba a yunwa kowa so yake alaka da malami duk wani mai dukiya yana jin akwai haƙƙin malami a cikin dukiyarsa haka ake yi aka dawo aka yi watsi da wannan yanzu ka tambayi mutane da yawa da almajirai da yawa malami ne zai zama yana da ɗalibai ka tambaye su ka ce kowa a gidan shi bai layya amma da za ka je ka tambaye su ka ce kun san malamin ku yi layya layya ba ita bace misali ne nake buga wanda muka bago shi ba layya ai ba mu dade da yanki ba yanzu mutane suna da nama har yanzu wasu akwai nama a gidajensu ko to wani yanzu mutum nawa ne a cikin al'ummar mu suka yi tunani cewa malam wani bai layya ba da wayanmu mun ga ranar da liman ya zo ya ce wa jama'a to irin ragon nan da ake zuwa aje shi a gaban idi a gaban masallaci da liman ya gama ya ya gama hudu ba je yanka wallahi liman ya ce to jama'a ya haƙuri bana kuma sai abin da Allah ya yi saboda haka kowa ya je yankan shi liman da ya yanka ba ba mai hankali a cikinsu wanda ya tsaye tunani ko ya yi wani abu shi aka yi liman mu bai yanka rago ba ba wanda ya ce layya farilla ce amma kuma mutunci ce ai ko ina buga misalin wannan ne banda sauran abubuwa da suke faruwa da yawa na tozarci da malamai suke shiga sun ba da rayuwarsu don ku amma ba abin da ya damu mutane da su wai mutane sun manta cewa duk mutumin da ke karantar da addini ko yake wa addini hidima yana da haƙƙi a kansu sayyiduna abubakar lokacin da aka nada shi khalifanci kafin ya zama khalifa ne sana'arsa dillanci yake yi dillali ne hamshakin dan kasuwa ne ka kawo kayan kai siyar maka ya cire ribar shi ranar da aka nada shi khalifanci bayan da an gama abubuwan da aka yi sai ya je ya dauki kayansa zai tafi kasuwa sayyiduna umar ya ce ina za ka kuma sai ce kun nada ni khalifanci ni zan karantar da ku in ja ku sallah in yanke muku hukunci in yi muku sulhu ka faɗa min wanda malami ba ya yi a cikin waɗannan ayyukan kuma ba ku ina da iyalai ya zan yi da su sai na wuri ce to in ka tafi kasuwa yanzu wajen wa za mu je mai wannan saboda ka zauna kana da haƙƙi a cikin daular musulunci daga nan aka yanka wa khalifa albashi abinda zai ishe shi da iyalansa shine har bayan a lokacin da zai rasu wasu ababen da aka bashi daga baitul mali ya ware sai ce wannan ba nashi bane an bashi ne kamar misalin mota da ake ba ma'aikatan gwamnati ko ya ce ga ta ya maida ta sagiduna umar da ya zama khalifa yana da albashi duk wanda ke hidima ga addini a daular musulunci yana da albashi haka tsarin musulunci yake duk wanda kuka ce ya ɗauke muku wata farilla wacce take ta kifaya to kuma sai kun zama kun masa kifaya farko kifaya abinda wajibi ne a cikin al'umma a yi amma ba kowa sai ya yi ba wasu ake so su ba da kansu su yi to duk wanda kuka ga yayi wannan aikin ko kuka jingina masa wannan aikin ya wadatar da ku ku ba sai kun yi ba to ku kuma wajibi ne ku kula da rayuwarsa haka nake saboda mun yi tafiya ne nisa a game da wannan babu wanda shi kanshi wata lacca ce mai cin gashin kanta mai cin gashin kanta da ɗalibai a lokacin abubuwa sai za su zo su ɗauka malamin su wanke har ma idan bai ba su baji suke sun zama a tararru yanzu ba ba ka bane ɗaliban ma wasu gani suke yi malamin ma bai kamata ma ko da shi ya je wahala shi ya samu wani abu ko kuma wani can ya bashi haushi suke ji ɗaliban malami za ka ga suna bakin ciki da shi bakin ciki sosai hasada wallahi wasu koma gefe suna yi malami kenan kuma malamin su to ni abinda nake cewa ɗaliban wannan mutanen wannan zamanin ko littafi kai kuka ban malami da siyansa ya ishe ku ran nan nake faɗa wasu ɗalibai nake cewa kun ga wani littafi gashi sharhin muslim ne albahru sajjaj na sheikh muhammad bin ali bin adam al-ethiopi rahmatullahi alaihi bi shekaru da rasuwa ba malami ne a makka dan kasar ethiopia ne baka fata amma je gagar larabawa ya rubuta manya-manyan littafai sharhin da yawa muslim ba a yi irinsa ba to wannan littafin aka ce kwanaki ya kai naira miliyan ɗaya da rage kuma malami na bukatar ya siye shi kuma ya karanta ko yana bukatar karanta matakin farko kenan to ta zai karanta kaga sai an siya to ko malami kawai kaban malami kaban malami da siyan littafi kawai da zai je ya karanta ya maka karatu in tsakaninka da Allah baka da tunanin cewa malami na da bukatar kuɗi idan ba a karanta littafai kana jin za a yi abubuwan da ake to wannan shi ne so da ka wannan na tsaya na ɗan daɗe a kai saboda hali ne da ake ciki na tara shi ne kada daga cin haƙƙin malamai a kan al'umma shi ne kasiri ƙayama ɗiɗi a tsakaninsu da miyagun maganganu wani ya tashi daga wannan majalisin ya tafi wancan majalisin ya je yana yaɗa ƙarya domin ya haɗa faɗa tsakanin malamai wanda wannan fitina ce a cikin zukatan wasu da azumi an rika yi sai mutum ya tafi majalisi uku ya tambaya ɗaya na Allah ne tambayi Allah da annabi ce wannan na goma tarku ta'assubi lahu kar kuma ka zama dan makan malami ka makewa malami ka ce duk abin da ya faɗi daidai ne in kai haka baka taimake shi ba ba soyayya shi kake ba halakar da shi kake son kai ka mai da shi annabi kenan ba wani malamin da za a ce duka magana shi da da gaskiya ce al-imam malik ya nuna kabarin manzo Allah sai ya ce ma min la illa raddun wa maghdudun illa sahibu illa sahibu hadha al-qabr babu wani a cikin mu face wata rana zai shi ma zai ce magana wani ba haka take ba shi ma wata rana za a ce magana shi ba haka take ba sai mai wannan kabarin ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da wannan mukamin amma ciwon ta'assubanci yau akwai shi za ka samu mutane zai ce zuwa sai dasi kungiya ba amma kuma sun kafa kungiyar malaminsu ai kungiyar malamai goma ta fi kungiyar malami ɗaya alheri wannan ita ce gaskiyar da ba a san a faɗa malamai goma alaƙalli a cikinsu za a samu wani ya gaskiya amma malami ɗaya ya kafa kungiyar shi magana shi ta kaɗai ce daidai to balle ba malamai goma ba kila malamai ashirin kila malamai ɗari kila ma malamai dubu ka ce kai ba kai da ƙungiyarsu ba amma kuma ka yi da ƙungiyar malami ɗaya shi kaɗai ne annabinka duk abin da ya faɗi daidai ne baka taɓa ganin kuskuren shi ba wannan ba hakkin ba ba taimakon shi kake ba halakar da shi kake wallahi halakar da shi kake kuma kai ba masoyinsa bane na goma shi ne na sha ɗaya ihsanu zanna da yin kyautata musu zato a kyautata wa malamai zato ko ba malami ba cewa aka idan mutum ya magana kaga za ka iya ɗaukar wata fassara mai kyau ka bata ka bata balle malami da yake shekaru ba abin da yake shekarantar da kai waɗannan wasu daga ciki kenan akwai sauran abubuwa da yawa hakokin malamai amma dai wannan a takaice kenan gaba ta kusa da ƙarshe ita ce ayyukan malamai a cikin al'umma abu na farko shine waslul khalqi bil khaliq aikin malamai a cikin al'umma shine su sada bayin Allah zuwa ga Allah su karantar da su su sada su su tabbatar musu da cewa su bayin Allah ne kuma su bauta wa Allah nan kuma Allah shine mahaliccinsu su shi ne wanda ya cancanta su bauta masa wannan aikin shi ne aikin malamai na farko a cikin al'umma abu na biyu shi ne a ta'alim wal irshad wa tauji su karantar da su su shiryar da su su nuna musu hanyar daidai ba wanda ya ce malami ya baka kuɗi haƙƙin sai karantar da kai ka zo ka ɗibi ilimi a wajensa ka yi fatawa ka ne sannan sai na uku alifta su baka fatawa na hudu shine al-islah si sulhu a tsakanin mutane na biyar shine raddu shubahi ala ahli al-ahwa'i wal bid'i wal dalalat su mai da martani su wagwara shubuhohi da yan bid'a malaman bid'a suke kawowa suke yada su a cikin al'umma ga sunan yanzu bid'o'i ga sunan ba su da iyaka an hai ana ta haihuwarsu ana kyankyasar su social media ta bankaɗo da waɗanda an zata sun mutu yanzu social media ta zo ta raya su ta fito da su Allah shi kyauta al-imamu ahmad rahimahullah yana faɗin matsayin malamai da kuma aikinsu a cikin muƙaddimar littafinsu a gado ala janabi wal jami'a yi magana mai tsawo yake cewa alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli zamanin fatratan min ar-rusuli alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli zamani fatratan min ar-rusuli baqaya min ahli al-ilm yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanya duk lokacin da aka sami yankewan man annabawa da manzanni sai Allah ya bar wasu malamai yad'una man dhalla ila al-huda su riƙa kiran wanda ya bata zuwa ga shari'a kun ga aikin malamai na farko kenan wa yasbiruna minhum ala al'aza kuma sannan su riƙa jurewa su malaman akan cutar wanda ake musu kowane zamani duk zamanin da ka sani yadda kaga ana wa annabawa suna shan wahala to ba wani zamanin da malamai ba su sha wahala ba ba shi sai dai na wani zamanin ya fi yuhyuna bi kitabillahi al-mauta malamai su ne suke rayar da matattu da littafin Allah mutumin da jahilci ya ya masa katutu ai matacce ne wal jahiluna fa mauta qabla mautihim wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-ama sannan kuma suna nuna hanya da hasken Allah suna nuna wa makaci hanya fakan min qatilin li iblis qad ahyawhu so nawa ne shedan ya kashe wani su kuma suka rayar da shi matar da shi kenan su kuma su shiryar da shi wa kan min dhallin ta'ihin qad hadawhu fatacce dadde guda nawa ne malamai suka shiryar da shi sai al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah sai yace fama ahsana atharahum 'ala an-nas shi kai kullun gurbin malamai a cikin mutane kyakkyawa ne wa akbaha asaran nasi alaihim amma kullum gurbin da mutane suke yi a cikin malamai mummuna ne mutane ba sa ba malamai haƙƙinsu ai malamai ai malamai al-imamul ajurri a littafinsa akhlaqu ahli ilmi akhlaqul ulama shi ma yayi magana mai tsawo a game da ayyukan malamai da kuma abin da suke daga ciki yake cewa zakkirun al-ghafil su suke tunatar da gafalalle in mutun ya gafala malamai suke masa wa'azi sai ya fadaka wa yu'allimuna al-jahil sune suke karantar da wanda bai sani ba la yutawaqqa'u lahum baqi'a baqi'atu ba a tsammani su zo da sharri wala yukhafu anhum gha'ila sannan ba a jin tsoron wani abu da za su kawo mutum na batarwa bi husni ta'dibihim yatanaza'u al-muti'un wa bi jamili maw'izatihim yarji'u al-muqassirun jami'u al-khalqi ila ilmihim muhtaj dukkan mutane suna bukatar ilimin su والصحيح على من خالف بقولهم مهجاج الطاعة لهم واجبة يمسطاء واجبين والمعصية لهم محرمة سابع وما لمي حرام لي haka yi ta yi ta yi su suke bayyana maka halal daga haram su suke bayyana maka shirya daga bata su suke bayyace maka fari daga baki duk wannan gaba ta ƙarshe ita ce sakamako mummuna da ake samu idan babu malaman sunna a cikin al'umma ko aka ci mutuncinsu ko aka ki cin gajiyar damar da Allah ya ba su abu na farko shine raf'ul ilmi wa fushul jahal malaman sunna su suke karantar da addini su karantar da kai qur'ani su karantar da kai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke wannan aiki to idan ba su jahilci zai bayyana ilimi za a dauke shi na biyu faqdul marji'iyya faqdul marji'iyya zai zama ba inda mutane za su koma zuwa ga addinin su in mutum yana da fatawa zai zama babu na uku ittikhadu ru'usin juhal daga nan kuma sai a riƙi jahilai su zama su ne masu ba da fatawa kamar yadda ka kalli yadda abubuwa suke ake yi a social media annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an min qulubi al-ibadi wa innama yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama'i hatta idha lam yulqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fastuftu fa abtu bi ghayri ilmin fa dhallu wa adallu Allah bai dauke ilimi sai a ce a ji wancan da shakwa ne amma yanzu ya zama jahili da malami ne amma yanzu ba ilimin ka taba jin haka babu abinda Allah ke yi shine sai ta kashe malamai ya ta daukar ran malamai duk lokacin da aka samu wani bijimin malami ya rasu to sai kaga ba za a iya maye makofin sa ba in an ce malami ɗan uwa ba tsabagen ya ja maka aya ko ya jawo hadisi ya fassara ya shiga can ya shiga can ba akwai tsoron Allah nan da aka faɗi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama me yasa magabatan mu suke cewa malamai idan an kansu sai a tuna Allah in ka ga malami sai ka tuna Allah yanayin sulukin yanzu kamar malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alaihi yau ya ka ga malam baka tuna da Allah ba shi wannan mutumin ji matsayin da ya kai a duniya amma jibe shi yadda rayuwar shi take me sauki shi ka ji kai ma wani tsoron Allah ya shiga cikin ranka to ire-iren waɗannan malaman aka ɗauke su sai ga ba a iya mai da makwafinsu in an samu waɗanda suka fi su iya larabci da jan baki to ba za a iya samun waɗanda suka fi su tsoron Allah ba wannan ita ce ka'ida ita ce ka'ida sa'o'insu a shekararsu malamai sun kai wajen za ka lissafa wajen ashirin Allah ya karɓi rayuwarsu a wannan shekarar sannan wasu suka sake zuwa aka sake ɗiba wasu a waɗansu shekarun to za ga har yanzu ba mai da makwafinsu ba kuma zai wuya shi yasa wani yake cewa mautul alimi fulmatul duk lokacin da malami ya mutu to kaman wani rami ne wagege aka je aka haka wanda zai yi wuya a ce a iya rufe shi ba za a iya cike shi ba malami ne shekarun shi biyar ya rasu a cikin shekarun shi biyar ya fara karantarwa shekarun shi ashirin ya karantar da mutane shekara biyar sai yau Allah ya anshe shi yau za ka je ka kera wasu kamarsa a cikin shekaru biyar. to kaga wannan kenan so da ka sai mutane sai su riki jahilai su rika neman fatawa a wajensu shi kenan kawai a zo a tambayi mutum fatawa bai da tsoron Allah kuma bai da ilimi ba ilimi dama ba tsoron Allah shi kenan zai ce ai kaza ne sai ya zama fi kulli mas'alatin ikhtilafu eh wai wani jahili ne yazo ya sauka wani gari jahili jahili kuma fasiki mara tsoron Allah sai ya sauka garin da suka fi shi jahilci duk tambayar da aka masa zai ce bihi kaulani bihi kaulani ai bihi kaulani da Hausa kenan ne akwai maganganu bi ko shi kenan amsa sa fatawarsa kenan bihi kaulani sai ya zama malam bihi kaulani ke shi kenan sai ran nan wani malami ya sauka garin daga duk abin da aka yi gashi ya samu fada sosai a wajen sarkin garin ran nan aka zo fadanci dai sai ya tambayi malamin ya ce ya ce ya ce ya tambaye ce wa sarki da Allah ina son abin dama ni ma ina da tambaya kawai shi ce halillahu ilahun wahidun shin Allah ɗaya ne sai ce bihi kaulani halillahu ilahun wahidun yace fihi qaulani to wanne ne dayan alqaulul akhar din a ilahun ma Allah law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata to kaga shine wannan malamin ibn taymiya yake cewa na hudu shine yaduwar bid'o'i idan babu malaman sunna na gaske to bid'a sai ta ta yaduwa shi bid'a ta ta yaduwa shi yasa duk inda babu malaman sunna na gaske to nan bid'a ta fi kwacalle wata ta tera wata yadda ta ga dama masu tallata su tallata ta yadda suka ga dama amma idan akwai malamin sunna kwara daya to sai ka ga gagar malaman bid'a goma a gari wallahi su rasa yadda za su yi da shi shekul islam taimiyya a muƙaddimarsa ta minhajus sunna yana cewa fa inna hadha sinfa irin waɗannan kala ta malaman bid'a yaqsuruna suna yawaita ne idza kasratil jahiliyyatu idan jahilci ya yawaita ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر من يظهر أنوارها الماهية لظلمة الضلال sai ya zama kuma aka yi rashin sa'a babu malaman sunna kuma mabiya sunna waɗanda za su zo su rika bayyana hasken sunna wanda hasken sunna shi ke kashe duhun bid'a wannan shi ne na biyar muwafaqatu ahlil bid'a wa mushabahatuhum mutanen gari za su koma suna koyi da yan bid'a suna kamanceceniya da ba malaman sunna in babu malaman sunna shikenan sai mutanen gari su koma komai za su je zama irin na 'yan bid'a kuma ya zama na malaman bid'a ya zama irin na 'yan bid'a sau da babu wanda zai ce abu kaza bid'a ne abu kaza sunna ne a bar bid'a ai sunna babu wanda zai iya raddin bid'a abu na shida shine hukumin nasi fi dhalali wal khuruj an sirat al hidayah idan babu malaman sunna a cikin al'umma ko aka kozarta su to banna za ta yadu a cikin mutane mutane su koma bata suke bi kaga sabo yawa wallahi wallahi babu wanda yake yin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar sai malamin sunna kuma dan Allah ya fada da masu zina ya fada da masu luwadi ya fada da yan bid'a ya fada da masu cin riba sai malamin sunna domin shi zai sa littafi ya karanta kuma yana fassara ta daidai shi malamin sunna malamin bid'a idan wani abin ya zo ko da sai ya san yadda ya taɗiye shi ga tunan a social media kuna ganin su sai mutum ya ɗau littafi kamar da gaske ko ya ɗau almuwatta'u ko ji malami an ce zai ɗau almuwatta'u na alimam malik yana karantarwa ko sahihul bukhari sai ya zo ya ta taɗiye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in qur'ani ya ɗauka yana fassara ya fassara da ka ai kun gane fassara da ka fassara da ka ita ce ba wai kakka yi da littafi ba fassara san zuciya abinda ya masa daɗi ya tabbatar abinda bai masa bai goge shi malamin sunna ba zai maka wannan ba da ya ma daɗi da bai ma daɗi ba zai faɗa maka in aka ce da ya ma daɗi da bai ma daɗi ba ana nufin zai faɗa ma da kaushin hali ba ne a'a zai faɗa maka shi amma idan da ɗaci to zai sa maka kapsul sai ya baka ka sha ba za ka ji ɗacin ba amma zai ma amfani idan ko bai da ɗaci sai ya baka ya ce kawai sa a baki ko ka tsotsa abu na bakwai shine yawan saɓani zai da kuma rabuwar kai idan babu malaman sunna na gaske malaman sunna suna karantar da mutane haɗuwar kai akan gaskiya kuma suna karantar da mutane ladabin saɓani yanzu tsakaninka da Allah kowannen mu ya ga matsalar da ta faru ta shafa ruwa a duniyarmu ta musulunci a game da haɗuwar idi da juma'a duk malamin sunna na Allah in zai ma bayani zaka ji ka gamsu cikin kwanciyar hankali babu tashin hankali ko ba sai ya mai da kowa cewa ba kan daidai yake ba a cikin kwanciyar hankali zai fitar maka da matsalar sanka sanka ya nuna maka ba sabon matsala ba ce ta faru zamanin manzo Allah sama ta faru zamanin sahabbai ta faru zamanin malamai magabata da yawa ya suka yi mu'amala da ita ya kawo maka maganganun da malamai suke da ita suke da su a kai sai ya ce maka amma magana kaza ita tafi zama daidai amma ya ce maka kaje kai wanda ya ce ba daidai ba ita ya ɗauka ba rashin kunya bai ce ba ba zai ce ma ba alimamu malik a wajensa idi bai kayar da juma'a sallar idi ba za ta faɗi da juma'a ba al'imam shafi ita ce ya ce za ta iya faɗawa amma ga waɗanda ba ‘yan gari ba al'imam ahmad ya ce za ta iya faɗawa hadda ‘yan gari amma ‘yan garin da ba su juma'a ba to sai sun yi azahar in aka maka waɗannan bayanan uku waye a cikin waɗannan malaman guda uku za ka zaga waye za ka mishi rashin kunya shi malami ya ce amma ni na fi gamsuwa da maganar malam wani a ciki saboda dalilai kaza sun fi goyon bayanta sai ka ɗauka ka je ke aiki da wannan me zai cutar da kai idan ka ga wani ya saba maka a wannan in ka san abin da ake cewa ilimi me zai sa kai ta da jijiyar wuya ka yi rigima a kai to ya irin waɗannan matsalolin idan akwai malaman sunna na gaske a cikin al'umma ba za a samu saɓani da rigingimu a tsakanin al'umma a cikin wannan ba so da haka wannan ɗan abin da zan iya faɗa kenan ba a ce mun lokaci ya yi ba to na tsaya da kaina Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya sa mu zama malamai na gaske Allah ya ba mu ilimi mai amfani kullum mutum ya rika wannan addu'a kada ka taba jin cewa ka zama malami kowane irin ilimi kai to kai ta addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka zama malami Allah madaukakin sarki ya sa ƴaƴanka su zama malamai na Allah wannan addu'a ce mai tsada Allah subhanahu wataala ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada kuma ya bamu ikon aiki da shi wanda muka yi tuntuban harshe ko muka faɗa abinda ba haka yake ba Allah madaukakin sarki ya yafe mana kuma kada Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da abinda yake ba daidai ba duk abin da muke kai wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ba daidai bane to ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka kada ka kashe mu baka hana mu aikata wannan abun ba duk kuma abin da yake daidai ya Allah ka azurta mu da aikata shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shugaban zama ya yi ya ce ba za a halittar bayan a bai ci ba assalamu alaikum
ya isa
assalamu alaikum
ta ta yi ko?
eh muna ma ma malam godiya Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya mafi kafin ko da aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya tsawaita rayuwar malam ya samu kamar shekara da nan gaba domin al'umma su amfana da shi da Allah ce mafi alkhairin mutane wanda shekarunsa suka yi tsawo kuma aikin alkhairin shi ya yawa to muna fatan Allah ya malam zai samu wannan abin da manzon Allah ya ce Allah ya tsoye ta mana rayuwar shi kuma wannan wannan akan makalla ba cin al'ati da fi du'a'i kuwa to tambaya ne ni dai akwai akwai al'ati da fi du'a na'am ko eh, yanzu ke min addu'a ka ce in yi ƙara shekara 100 eh. to a fara bai to akwa- a kawo ni a kwando ke
a zan yi magana da minti biyu bannin ya ciya ko ba ma wata gaba da malam ya faɗi na maganar imam aliyu sayyidina aliyu allah shi tsara masa yadda da ya ce son malamai addini ne. wato ka ji kana son malami na sunna addini ne idan ka so shi lada ake baka kama kalli malami na sunna lada ake baka kuma duk lokacin da kake za ka yi ija ija da malamin sunna to wallahi za ka faɗi kasa babu nauyi shi dai abin da ake so malamin sunna ya sa Allah a zuciyar shi maganar da malami yi, babban abin da duniya take so ta yi yanzu shi ne ya za a yi a zubar ma malamai da mutunci da daraja malam ya faɗi wasu maganganu guda biya mace siklarubin da mujahidin akwai littafai da wata sakatariya ta amerika ta rubuta wanda mijinta asalinsa asalin jininsa dan afghanistan ne amma kuma a amerika aka haife shi ya koma wuta mun gane dai magana ko an ce ya koma ruwa ai wannan hausan ba su ba musulmi a ce ya koma ruwa a ya koma wuta to ta rubuta littafi mai shafuka da yawa littafin islamic civil democracy a cikin littafin ta bayar da rahoto ga america ga yadda za a yi a rubuta musulmai to a ciki ta kasa musulmai kashi hudu a ciki akwai fundamentalist akwai kuma modernism akwai yan modernism sannan akwai secularism akwai kuma wanda suke secularism abin da modernism akwai secularism akwai traditionalism wannan kashi hudu ta kafa su ta ce wanda suka fi kowa haɗari wanda ya kamata mu kokari mu zubar musu da mutunci suka ce su ne fundamentalist wanda suke cewa su ne 'yan mazan jiya wato komai za a yi a duba me magabata suka aikata suka ce wanda sun jahiri suka ce haka ta ambaci sunan kiliyani ta ce su ne ake kira suna salafiya suka ce sun ta haɗari di yadda za a yi ƙoƙari a dakushe su sai suka ce wanda suka ta haɗari a cikinsu wanda suka koma suna karantar da jama'a suka ce to wannan su ne bala'i a wajen mu to kuma zuwa ke karantar da mutane ba malaman suna ba suka ce to wannan su ne hadari a wurin suka ce to ya za a yi ai magani suka ce mai amfani da traditionalist da kuma modernist suka ce traditionalist su ne wanda suke duk da suka ce duk da su suna kyankyami akan abin da ya zo daga turai suka ce amma ba su kai yadda yan fundamentalist suke ba suka ce to yadda za a yi yanzu a yi amfani da su wajen rubuta su da rage masu ƙarfi suka ce suna da wurare da suke karantarwa to su ma a saman masu da inda za su rika tara ana jinsu a duniya suka ce kuma a saman masu su rika fada da wa'annan salafiyan wanda ake kira suna fundamentalist su rika rigima da su yan mazan jiya wanda su komai sai sun duba mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce shine a rika debate da su to ku duba ku gani da wallahi dan bid'a tsoron me yake ko ba ka bane ba zai iya makawama da mu ba amma yanzu ba sai ga wai har a Facebook dan bid'a ya fito wai yana ja'in ja da mu wai yana kare cewa shi ma Allah ne ko ba ku gani nace ba ku gani ka ga mai bin addini shi'a ya fito wai yana kare addini shi'a wallahi duk aikin su ne wanda suka tsaya kokari a samun musu wani platform wani media da za ta rika kokari suna rigima da su su duka ji sanyin su suka ce duk kuma wata hanya da kuɗi za ta zo ma wannan fin jimin salafiyar suka ce a kokari a dakushe su suka ce su kuma mu kokari mu ba su kudi kun ga akwai lokacin da ake akar kayayin timfele na maulidi wallahi ban san da hana ba kowace gwamnati hatta lokal gandan sai ta shirya musu kudi dole ba ta isa kowace ce za ta bayar ba sai ta bayar saboda doka ne daga sama suka ce to amfani da wannan suka ce kuma a ƙara da modernism wanda su yan modernism su ne suna ganin duk abin da ya zo cikin shari'a musulunci a duba gani ya dace da zamani idan bai dace da zamani ba a watsar da shi ai wannan kudin da muke da shi babu riba sannan kuma a ba mata yanci kun tuna har wani yake cewa wai idan mace mijinta ya mare ta ita ma ta mene tarama suka ce a ba su human right a fito musu a ce mata da suna da yancin su suka ce NGO ai kokari a karfafa NGO a duk inda suke sannan suka ce kuma a samu a samu wani abu mai ƙarfi suka ce a tayaya ta shi suka ce deformity of basaraka shine iskadin rumus ya za a duk wani mai kima da daraja wani malami da ake ganin shi da kima a ƙasa to ya za a zo mun da mutunci ina ganin mun fahimci wannan yaushe muka fahimci wannan suka ce a ciki haka ce magana ta ce we should provide them with fabricated evidence suka ce ta ce mu rika ba su waɗansu hujjoji na ƙarya da za mu zubar ma malamai da mutunci tuna wani lokaci wani ya magana ya ce an ba wani malami miliyan nawa ne malamai ne ba an ba malami miliyan nawa kai ma ka cika ka tuna wani kuma da ya ce wai wani shugaba malami da aka san shi a ƙasar nan balalo an ba shi nawa ne miliyan nawa miliyan nawa rari ne yannan ha biyan nawa ne wannan da ya kashe yana cewa an yana kawo wani su yana kawo wani su kamfanoni wanda duk kamfanin ba na shi guda daya miliyan nawa ne dari na to wallahi miliyan miliyan miliyan miliyan dari biyar ma ba wata siya wani yanzu balala duk wanda ya kuma ya balala to wannan yana daga cikin ajandar su kuma suka ce duk mai mutunci a kokari a sa mabiyansu da ke kasar su rika zagin su suna cin musu mutunci wallahi ka je ga littafin ran mace ta rubuta shi ran r a n d da s sunanta menene a charles mecece sunanta haka ta ambata duk da kafin ita wajen su littafan wanda duk ba su kai wannan ba wannan suka yi da future of the political islam wanda Griston ya rubuta a ciki shi ma duk ya kawo shi ya kokari duk yadda za a yi malami na sunna suka ce a zuwa mashi da mutunci to yau ɗaliban sunna su suke cin mutunci malamai malam ka ce lokacin da ka ce karai da gaba da ka tuna wai har wani yake cewa duk malamin da ya zama kuma bari zai ya kito shi to dan Allah ya kito shi me zanga zanga ta kira Allah me fi jawo mana duk malaman suna sun ce kar ayi kar ayi amma mu aka suka ce sai ayi kuma aka zo aka yi ta zagin ko musulun musulun musulun su da suka yi duk wanda ya yi tsakani shi da Allah bai da lada gurin Allah na ce bai da shi yana da shi ko bai da shi yana da shi Abdullahi bin Umar aka ce ka fada bin Umar sai ta biyo maka ta musulunci ana cutar ka yace kai ni ko me yi mun wannan dadi an gane ina son musulunci an biyo mata musulunci an cuce ni an biyo maka ta musulunci an cuce ka yi musulun musulun to me ya kamata ka yi Allah godiya a ce kai an san za a iya cutar ka ta addinin ka amma sai mun kuma muna zagin malamai dan girman Allah kowa ya je dubi limin littafin da ya karanta kuma ya karanta rikinkin political islam wanda aka yi tuto ga asir kaga yadda suke cewa duk yadda za a yi aikin da duniya ake so mabiya su shine su rubuta darajar malamai ku ga halin da muke cike yanzu malami kafin ya karanta maka wani abu wallahi malam wani lokaci wani malami yake gaya ma wallahi sai ya haɗa tafsirin guda talatin wallahi ta ga zai tafi kai kuma kana san kana ya cikin abin da malami yana daga cikin haƙƙin malami a yi mashi hidima to sai ka ji wani bugaje wai dan abin da ake ba malamai fa da tafsiri fa bai taka kara ya karya ba wai shi wai a ra'ayin shi karawa ba garai to ga dai littafi kula da littafi ko kudi miliyan da da jira dubu da dubu
Naira- ni naira dubu sittin na siye shi lokacin shedan na kawai ya sai na shi dubu sittin
yanzu dubu yanzu ɗari dubu da dubu bakwai.
ko yake sai da shi Hmm.
ko fata hulbari ka je ka je wallahi ba wallahi ba su aikin da malamai suke wallahi suka karkasa fundamentally traditionally modernist da classicism duk wa'annan ka je karanta littafi ka kara da thinking political islam ka ga abin da yi da wa'annan da ko wani littafi da suka yi building moderate muslim network duk a ciki abin da suke cewa saboda bari ku ji idan kuka je karanta algeria samun mulkin da suka yi malamai suka tashi suka yi mene suka yi ma mabiyansu suka yi ma 'yan ƙasa allura suka yi ma turawan faransa biyu aka sami yancin kai a ƙasa Hmm.
amma duk inda in bid'a suke haɗa kai suke da zuwa ne da malamai da 'yan mulkin mallaka da je ka duba wasu littafan da iya zai rubuta ciki ma cewa 'yan mulkin mallakan nan mutanen mu ne ku ba su goyon baya kuma ku kalli malamanmu da suka kashe a najeriya duniya ba za a manta ba kalli abin da ya faru tun daga lakwaja bala'in da ya taho wani zagayo aka je sakwato aka kada aka je gombe aka karkashe mutane to da aka yi uwa na Allah mu dawo cikin hayyacin mu muna roƙon Allah ta'ala ya saka mana da alheri wannan yin magana ma banda ya faɗo wannan maganar da san malamai na maganar Imam Ali Allah ya kara musu yadda daga ya kamata mutane su dawo cikin su gane malamai suna da kima suna da daraja malamai suna da mutunci kuma duk wanda ya ci mutunci malami Allah ya ba su da mutunci zai gane da mutunci da dai bayanin sallar juma'a ku ga yadda ake yin juma'a ba a tsaya yi wa ya nuna da kuma da ba ka ga wannan mutum a zuwa wuce gaba da kalimanci ka haihu ya za a sa suna wani suna ya dace an rasuwa za ka kira mutum ya zo sallar duk wannan tsoron kama da yi da suke cikin da daraja Allah ya shirya da ruwan kariya Allah ya saka wa da Allah ya kai malin gida lafiya Allah ya kai malin gida lafiya babu lokaci da za mu bayani akan wannan Allah ya kula da yi wannan za mu da magana kan wannan magana da ta samu kana a kamar yadda shugaban zamani ya dora a gaban da lokaci ya ja ba za a saba mana da wannan masarufi da kuri ko kuma ranar da su ba na da shafa ba na da shafa da su yi da Allah ya saka mana da kiri da da imanin ko ka da ko biyu a da ku fara
Kenapa? Anda sering. Tidak.